frente de ellos y con él. a ya Thank you. alhamdulillah kuma na farin ciki akwai da ke so da gani shi karki yadda karki yadda ke ba da wata da za a ya da ke ciki tsakanin da shi in ba ba da wannan kafa kuma idan ka za su samu su yi wani kan kuma ba ɗauki

ta masa rabar cutar da ake a gidan ina da ya kamata ka kawo ta ina ne kai wata ba wannan magana daga tana bane ku yi ko ina gujewa fushin ubangiji cewa cewa cewa babba ba ki san ba zai ba ce ba kuma gora da ci amma na ce a gare mu da gani hakuri Look at that.

cewa cewa bai nuna wa teku amma ba ji tuwa a tsakanin ku. Kuma ba da mun nan, mun ba Ba Ba ko ne ta ba? ba Ba ba da ba, Ba kind of thing. They don't need it when you do special. America. Thank

za ka karɓa nan 现在都几个了？ zan da an riga duka Ina mata da da da ita ce kawai addu'ar da za su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ko in ce kina son ki mutu a wannan zamani ya Allah zai mana maganin haka amin ya rabbi kina ji haka ina ka ga daɗi zan je wajen abu ya kuma ba abu biyu to kai ne zan yi wani aiki sai aiki za ka zo wajen abu biyu zai yi maka aiki kai ka maka biyu ina da ka ba ka da aka biyu za ka zo ka zo wajen ya ba da wani aiki mutum kai da ka fita ka fa kafa ka zo wajen ya ba biyu zai yi maka aiki

ya shirya ina ma za mu iya haka da mun zama cila kowa ta san ba abin da yake zuma irin eh, zaya sai na cila kowa ta shiga kokonta ta kowa sanar ta sharuwanta na yi alkawarin fuka cikin tashi ina da yanzu kwanta shi Wajibi ne zo mu ji hankalin so da Allah ya yi wata ala ya ɗora mana nauyin tarbiyyar ku abin da nake bare faɗa kai shi ne zumunci ku rike zumunci ko ba ya rana ku da uban da ya kai musa ne ne a wani daga cikin kushe ɗan zai shiga zuciyar har ya masa rarrawa Maryam, idan ba na dare, wurin wazaki, shi kadai. Haka ne kuma, idan shi ne mai dare, in ji ina dare yana dare, haka ne ma na faɗi yana dare. To, abubuwan da nake gaya mu, har yau Musa bai taɓa yawan laifi ba, kuma ban taɓa yanzu da aiki ba. to wata rana mu ne kan ba mu bane dan muke da babban duniya ba ma a nan gidan zanzana ba zan a da malami a ya da haka a duk iyaye kun fi neman ta kuma a duniya tana da waɗanda ake bin aka ba su buƙatar garaji ba na a rayuwa mutumin da ya waɗannan matakan wato mutumin da ke da su. hankali da lura ya bi su matakan nan daki daki kuma sannan hankali da nan mara kunya wai aure shekara ba ka san cewa kuɗi ba sai ka fara zuwa kasuwa ko ba ba ta ne ba.

全部。 da bakinta ta faɗa mata ita za ta san ka da auren ka ba da ba ku duba wannan lamari ka ta ka dinga min wulakanci dan ka san wace ne ƙaunar ka wace ne son ka tsakani da Allah. Ran ga miki, ni zuciya ta yarda ta ka da ka da a takaice. Hmm? Saboda haka ni ka nake so. Shi sa ga miki ke ke. Kun ko? Yeah. ya fi tafiya ɗan mota a kai ta gaji to mota ba kwano ba na idan rana ta saukata da ki kwanan kan gada ta kare kuma wallahi nan da wasu isa ko cikin mai shiga batun da zo na zauna a nan nake nema ya tsara na sannan tashi.

成都的山，还有川西的山，都是有山的。我们四川的山，有山的地方，都有人。

cikin gidan nan da za ka kama hanya ke wani yaji ko ai can din ma gidan a yanki ne can din ma gidan a yanki ne da kika kawo hanya kika tafi nan me za ki gyara nan ki mana to ku za a riki tun wani kuma da abin ki bai dawo ya same ki a cikin gidan nan ranki ya ɓaci ba ki kama hanya ki kina ji ko yawwa tun da ka shigo ka da ya fara zuwa ta amma kuma ina yanzu mutanen nan suna zancewa ne ɗaya baki zaɓo da da dukkanin yan da ɗayan da shi ya haife su da wanda muna haife su duk ɗaya ne inda kuma kai zan kai matsala wani na da shi ne samu samu ba abu ba wani ba zai kai kace ba kuma don mutum jinka na tafiye da Allah idan ran eh, wata zan da ne a da da da ya kusa da ni ya ba da ni ai to bari قال لك وعدكم سيئين منك والله لله والملا فانتقلوا عن ذاتها فراغ

son in yi ko da ya kayan ka bai taɓa zama sauke mara ba na ga tana kusanci da ku ne ya sa ne na faɗa ma ka san ne ko a'a ƙara ne ka abba ko in yan faɗa a abba ko kuma in yan faɗa a a matsayina na ƙanwarki na ga ya kamata in je in faɗa mata kuma dan Allah ran annabi ki ya haƙuri. an jika ko ɗan a gaba wani ne yana kan aure wuce yana ɗan a

Tabbata masa sauri, mu wani ran sani, ya ga yin wasu sanar da shi.

Allah da garin kuskuren da zai muku domin na shakka lokaci yau ne kamata in nemi domin na riga na kuskure na kuma Allah zai daya. Wata baba gaskiya mun kan mun jaɗi wannan bayanin saboda abubuwan da suka faruwa. abu ne da ya kamata ko a yi tunanin damuwa a cikin sa babban abin fata da shi ne idan mutum ya aikata kuskure ya san ya aikata kuskure ya dan suna abin kwakwai kuma a ko sharaɗin ba a haka yake farko dai ka yi da dama bisa da abin da ka aikata sannan kuma ka kudurci niyyar ba za ka sake aikata wannan laifi ba kuma shi ne shaɗan to ba kuma haka ba ba a zuwa nan ba wani abu ne zai kamata mu ɗauki wani abu nan ya wuce Allah ya mana gafara. to yanzu kan da kuma magana ba a yi tana nan insha Allah ku ba komai Allah ya tana. yanzu a ke so a bar maganar abubakar da maryam to zan biya su da zan yi komai na su gaba da yan allah ya ta to ya yi kyau da kyau tun ah, da kuke haka domin akwai maganar yasir ah, da sabida ni ya ɗauki nauyin wannan harkokin gaba daya da sadakin da kayan ɗakin da duk wani abin da ke da ta na biki wa haka kuma aisha ita da kai shi ma na dauka fatan mu dai ubangiji Allah ya sa albarka a cikin lawa domin kun gargaɗi jan hankalin a matsayin ku na yara masu tasowa waɗanda za ku shugabance mu nan gaba kashin da ku za faru tsakanin da ɗan uwana wato wani abu ne na shaidan ya shiga amma ban da haka ban taɓa ajiyewa daga zuciya ta cewa shi ba dan uwana ba ne ko in daina hasubta sa ko in daina zumunci da shi ko in wanke wata haka da shi dan uwana ne kuskuren da ya aikata nake so na gane kuma an zo zai na duk taron nan naku da wanda na haifa da wanda shi ya haifa dukkanin ku ƴaƴana ne amma duk taron ku ya ji ku a guri na saboda dan uwana ne na same shi kafin duk zane ku a gari to wannan ya sa dole ya kunnen ku kula wa ɗayan juna ku so juna kamar yadda na so shi ya so ni rigima da mu da shi mun mun wara da kake ko gani Allah muku albarka kuma ku da za ku je maza mazajen ku tafi aure ya sa ake har abada Allah muku albarka Allah muku albarka Allah muku albarka Allah muku albarka a yi inda haka ne da ƴaƴan mu zan zan fara ba su wakilci ko na zo ku san ta mu zaka sai wani addu'a ko kuma ta fara mu الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لا صراط المستقيم والى الذين أنعمت عليهم غير المقصود عليهم ولا الضالين اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد Thank you.